Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumudumin su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murai masu sauraro kisoshin rayuwa ansoshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 25 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta 1969 aka fa kungiyar kasashen musulmi wadda ake kira da oic a takaice a birnin rabat na kasar morocco manufar kafa wannan kungiya dai ita ce haɗa kan al'ummar musulmi a duniya domin tunkara yahudawan isra'ila waɗanda suka mamaye dinu da birnin kudus a lokacin da kai ga sun kona masallacin alakasa alƙiblar musulmi ta farko a halin yanzu dai kungiyar tana da wakilci na kasashe 87 a duniya kuma ita ce kungiya mafi girma a duniya bayan majalisar ɗinkin duniya kuma kungiyar 'yan ba romu wato non alliance movement da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha tara suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan satumba shekara ta 2003 ne fitaccen marubuci mai fafutuka ba ne farfesa edward sa'id ya rasu farfesa edward sa'id wanda ba ne kuma kirista an haife shi ne a birnin kudus a shekara ta 1935 tun yana dan shekaru sha bakwai da haihuwa ya samu gurbin karatu a jami'ar howard ta kasar amurka inda ya yi karatu na adabi mai zurfi duk da cewa dai farfesa edward ya yi karatu da kuma rayuwa a kasar amurka amma wannan bai sanya shi ya ja da baya ba wajen kare al'ummar falastinu inda ya rubuce rubuce masu tarin yawa da kuma laccoci akan kare haƙƙin al'ummar falastin da kuma sukar isra'ila da ƙasashen turai waɗanda suke taimaka mata wajen mamaye ƙasar falastin a cikin shekara ta 1977 an zaɓe shi a matsayin mamba majalisar gudanarwa ta palestino amma sakamakon yadda ƙungiyar plo ƙarƙashin jagorancin malam yasa arfa ta yi sulhu da isra'ila wannan ya sa ya fice daga cikin majalisar a shekara ta ɗaya. inda yake ganin cewa yin sulhu da isra'ila a dai lokacin da take kashe palestinawa da mamaye yankunan su da kuma mamaye yankuna a kasashen larabawa da haddasa yaƙe-yaƙe yin hakan can amana ne ga al'ummar palestina da kuma larabawa da musulmi ya yi rubuce-rubuce dangane da yadda turan mulkin mallaka suka mamaye kasashen duniya da kuma irin zaluncin da suke yi a lokacin mulkin mallaka akan al'ummomi daban-daban musamman ma yankunan asiya afirka da latin amurka jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 bismillahirrahmanirrahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Miliyoyin al'ummar Iran ne suka gudanar da zanga-zangar yin tir da masu tada tarzoma a ƙasar. Jajircewa da jami'an tsaro suka yi ya sa rashin tsaro na gab da zama tarihi a Najeriya in ji Buhari. falasinawa sun yi tir da shirin birtaniya na mayar da ofishin jakadancin ta zuwa birnin kudus cristiano ronaldo shine dan wasan da ya fi magoya baya a shafin instagram yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyoyin al'ummar kasar iran ne suka gudanar da zanga-zangar yin tir da masu tara tarzoma a faɗin ƙasar. kasar rahotanni sun bayyana cewa miliyoyin al'ummar ƙasar iran ne suka hau kan tituna a yau lahadi domin tur da duk mataki na tarzoma da tashin hankali da ta abubuwa masu tsarki da wasu ba ta gari suke yi a 'yan kwanakin nan a wasu sassa daban-daban na kasar bayan mutuwar wata matashiya a asibiti sakamakon yanke jiki da ta yi ta faɗi a ofishin 'yan sanda miliyoyin mutane ne suka fito kan tituna a manyan biranen kasar kamar birnin mashhad mai tsarki da kasvin da birnin isfahan da kuma birnin hamadan da yasu da sauransu domin nuna haɗin kansu wajen nuna kyamar ayyukan tarzoma da wasu masu zaman ƙasa ga zaman lafiyar al'umma suka yi a kwanakin baya-bayan nan a ƙasar. Masu zanga-zanga sun yi da munanan ayyukan da wasu sojin haya masu yi wa makiya da ke ƙasashen waje aiki suka yi, wanda suke ƙona ƙur'ani mai girma da masallatai da tutar ƙasa da kuma kwarewa mata hijabi da ƙarfin tsiya akan tituna da dai sauransu. a nasa bangaren ministan harkokin gidan kasar iran ahmad vahidi ya faɗi cewa tarzoma da ta biyo bayan mutuwar mahsa amini ba ta da wata dangantaka da abin da ke faruwa masu sada zaune tsaye ne kawai suka fake da shi domin ta tarzoma da barna a faɗin ƙasar jajircewa jami'an tsaro suka yi ya sa rashin tsaro na neman gab da zama tarihi a najeriya in ji shugaban ƙasar muhammadu buhari shugaban najeriya muhammadu buhari ya shaida cewa bisa jajircewa da sadaukarwa da kokarin dakarun sojojin kasar suka yi ya sa sannu a hankali an fara bankwana da kalubalen tsaro kuma nan gaba kaɗan zai zama tarihi femi adeshina mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin yaya labarai ya faɗi cewa shugaban kasar ya yi wannan furucin ne a lokacin gana wasu da firaministan kasar ireland michael martin a kasar amurka yana mai cewa a 'yan watannin nan sabbin dabarun yaƙi da jami'an tsaron ƙasar suka ɗauka ya sa an samu ta goma shi sosai wajen yaƙi da matsalar tsaro da ke addabar ƙasar. Har ila yau ya bayyana wa bakonsa cewa Najeriya za ta ci gaba da kyauta dangantaka da ƙasar Ireland musamman a ɓangaren ilimi musamman idan aka yi la'akari da yadda 'yan Najeriya dama suke karatu da aiki a can ƙasar. A nasa ɓangaren Marshall Martin ya shaida wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa kasar ireland za ta sake nazarin hanyoyin da suka dace wajen kara kyauta dangantaka da dankon zumunci tsakaninta da najeriya falasɗinawa sun yi da shirin birtaniya na mayar da ofishin jikadancin ta zuwa birnin kudus babban jami'in diflomasiyyar falasɗina a birnin london hussam zomolot wanda ke jagorantar ofishin jikadancin wato falasɗini da ke birtaniya ya ci da bayanan baya bayanan da wato firaministan birtaniya ta bayyana wata kwaranta na isra'ila cewa za ta sake yin nazari game da yiwuwar mayar da ofishin jakadancin ta da ke birnin tel aviv zuwa birnin kudus ya ce kalaman da ta yi a gaban babban zuwa musamman ɗinkin duniya babban abin kunya ne a farkon wannan makon ne firaministan birtaniya turos ta faɗa wata kwaranta na isra'ila yari lapid cewa za su sake nazari kan mazaunin ofishin jakadancin ta da ke tel aviv a tattaunawar da za su yi tsakaninsu a nan gaba a nasa bangaren firayim ministan na isra'ila ya gode wa takwararsa ta birtaniya game da shirinta na canza ofishin jikadancin kasar daga tel aviv zuwa birnin kudus lamarin da ya ja hankalin gwamnatin kwarya cin gashin kai ta falastinu daukar wannan mataki zai kara kawo cikas ga kokarin da ake yi na wurare matsalar ta hanyar kafa kasashe biyu masu cin gashin kai kuma zai kara jawo tashe-tashen hankula a birnin kudus da ma kasar birtaniya sai dai har yanzu gwamnatin kasar birtaniya ba ce uffan ba game da wannan yunkurin to ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran iran ta gayyaci jakadan birtaniya a tehran don nuna rashin amincewa da katsa london a harkokin cikin gidanta ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta gayyaci jakadan kasar birtaniya a nan birnin tehran don rashin amincewa game da rahotannin nuna adawa da iran da wani gidan talabijin da ke yada shirye-shiryensa da harshen Faransanci yake yi a birnin London kan rikicin da ke faruwa a kasar. Babban daraktan da ke kula da yammacin Turai ya sanar da nuna rashin amincewar kasarsa game da yadda Birtaniya ta karbi bakuncin kafin yada labarai da suka sanya daga cikin manyan ajandojinsu tsokana da tunzura mutane su yi wa gwamnati bore a kasar wanda hakan tamkar tsoma baki ne a cikin harkokin cikin gidan kasar Iran. a nasa bangaren jakadan birtaniya a tehran ya sha alwashin aikewa da rahoton zuwa birnin london game da korafin da iran ta gabatar cikin gaggawa jami'an kasar iran sun zargi wasu kungiyoyi da amfani da mutuwar masa amini don tada rikici da tarzoma a fadin kasar akan hanyarsa ta dawowa daga birnin new york ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya ce tabbas za a saurari koke-koken da mutane suke da shi idan suka biya hanyar da suka dace amma fa ba za a lamun cewa duk wani mataki da zai jefa tsaro da zaman lafiyar al'ummar kasar cikin haɗari ba. Daga ƙarshe za ku ci cewa Cristiano Ronaldo shine ɗan wasan da ya fi magoya ba a shafin Instagram. Ɗan wasan gaba na Manchester United Cristiano Ronaldo ya sha gaban abokan hamayyarsa Lionel Messi da Neymar da Kalin Mpepe. a matsayin wanda ya fi tarin jama'a tsakanin 'yan kwallon kafa a shafin sada zumunta na instagram ronaldo ya samu karin mabiya ne sakamakon gasar cin kofin duniya da za a yi a watan nuwamba mai zuwa a kasar qatar inda ya samu kashi 48 cikin 100 na yawan mutanen da ke biyar sa daga shekarar ta gabata zuwa yanzu haka zalika shi ma dan wasan kwallon manchester united jadon sancho shine ke kan gaba a ingila yayin da gabi ya samu karin mabiya kaso da yawa cikin ɗari. Wani mai bincike mai suna Nelson ya nuna wannan ci gaban ne kan ma'aunin da ya tantance yawan magoya baya da ƙarin mabiya da ɗan wasan ya samu da yadda ake biyar sa da kuma kuɗin da ɗan ƙwallon yake samu a lokacin da ya wallafa wani abu a shafin na Instagram. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke kenan nan da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar da yin bita a su da majin mahangar masana a wasu lokutan shirin yau da allah zai dubi ne akan batakalar da ake ci gaba da fama da ita tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta asu kuma umarnin da kotu ta baiwa asu din kanta koma bakin aiki wani dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da ma wasu batutuwan gurgudan da lokaci ba mu hali da fatan masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. a tarayyar najeriya kotun ma'aikata ta ƙasa ta umarce ƙungiyar malaman jami'o'i da ta janye yajin aikin da take yi da yake gabatar da hukunci akan buƙatar wucin gadi da gwamnatin tarayya ta nema mai shari'a polycarp hamman ya hana kungiyar asu ci gaba da yajin aiki har zuwa lokacin yanke hukunci akan wannan shari'a a farkon wannan wata ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta gurfanar da asu a gaban kotu akan yajin aiki wanda ta kwashe tsawon watanni bakwai tana yi mai shari'a polycarp wanda alkali ne wanda ke sauraren shari'a a lokacin da kotu take hutu ya kuma mayar da karar zuwa ga shugaban kotun ma'aikata don ya sake baiwa wani alkali wannan shari'a ma'aikatar ƙwadago ta ƙasa ta ce gwamnati ta ɗauki matakin ne bayan tattaunawa da ƙungiyar malaman jami'o'i ta citara a zamanta na farko dai kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a polycarp hamman ta rage sauraron ƙara zuwa ranar laraba banda ta saurari bayanai daga wurin masu shigar da ƙara da waɗanda ake ƙara a kansu gwamnatin tarayyar najeriya tana son kotu ta ayyana halasci ko kuma haramcin yajin aikin da azu take yi hukuncin kotun ma'aikatan najeriya ɗin na ranar laraba yana zuwa ne sa'o'i bayan ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa wato nan ta yi barazanar kawo cikas ga harkokin yakin neman zaɓe na ƙasa wanda za a fara a najeriya matuƙar dai jami'o'i ba su koma bakin aiki ba a farkon mako da ƙungiyar ta yi zanga-zanga inda ɗalibai suka tilasta rufe harkokin filin sauka da tashin jiragen sama na murtala muhammad da ke lagos yadda kuma suka yi barazanar ci gaba da datse harkoki na filaye na sauka da tashin jiragen sama a faɗin ƙasar gwamnatin najeriya dai tana son kotun ma'aikata ta yi fashin baki akan dokar kwadugo mai saken layi 18 lfn 2004 musamman ma game da hukuncin shiga yajin aiki ana ci gaba da tattaunawa tsakanin ministan kwadugo da malaman jami'o'i tun da farko dai ministan ilimi malam adamu adamu ya bayyana cewa sun yakacin su wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yajin aiki na asu asun dai ta shiga yajin aiki ne a watan fabrairu sakamakon abin da suka bayyana da gazawar gwamnati ta shugaba muhammadu buhari wajen aiwatar da jijin yadda suka kulla a baya game da yadda za a inganta harkokin karatu na jami'o'in najeriya gwamnatin tarayyar najeriya dai ta gurfanar da kungiyar malaman jami'o'in ta ƙasa a gaban kotun ma'aikata game da yajin aiki wanda suka kwashe tsawon watanni bakwai suke yi wanda gwamnatin najeriya take shan suka daga kowane bangare a kansa to kuma wani batun shi ma a tarayyar najeriya wanda ke da alaka da batun dawowa hutu na 'yan majalisa wanda sa kwashe tsawon watanni biyu sana yi wanda wannan talata ce dai ranar dawowar 'yan majalisar dokokin najeriya din bakin aiki bayan dogon hutu da suka kwashe tsawon watanni biyu suna yi wannan ne kuma zango na karshe na majalisar wanda daga shi sai babban zaben da za a gudanar a tarayyar najeriya din a cikin shekara ta 2023 'yan majalisun da na wakile da kuma na dattijai sun tafi hutu ne a fusace sakamakon taɓarɓarewa harkokin tsaro a najeriya har wasu na barazanar tsige shugaba muhammadu buhari da kan mukaminsa sai da duk da cewa sun shiga wani lokaci ne na kammala wa'adin majalisar nan da watanni tara masu zuwa gashi kuma za a fara yakin neman zaɓe a ƙarshen wannan wata na satumba akwai tarin batutuwa waɗanda suke a gabansu da gaskiyar waɗannan batutuwa kuwa wanda suke jiran 'yan majalisa ɗin akwai batun karbar kudin kasafin kudin shekara ta 2023 wanda aka kyasta cewa zai ci fiye da naira tiriliyan goma sha tara daga shugaban muhammadu buhari saboda haka sai dai su na rairayewa daga cikin waɗannan batutuwa domin mayar da hankali a kansu sannan yayin tafiyar su hutu sun bar wata jikakkiya a tsakaninsu da bangaren zartarwa sakamakon taɓarɓarewa harkokin tsaro matsalar tsaro dai ta kai ga 'yan majalisa da sa kafi da kuma barazanar tsigi shugaban kasa idan yanayin tsaro bai inganta ba amma sanata adamu muhammad da majalisar dattawan najeriya ya ce tuni sun karbi somintaɓe daga wajen shugaba muhammadu buhari akan abubuwa wanda yake son gabatarwa sannan kuma ya ce a yanzu dai za su so ma duba wannan batu kuma akwai batun chief joji na riko wanda shugaban kasa yake son ya tabbatar da shi ya kuma shirya cewa batun tsaro na daga cikin abin da ya fusata su kuma sun gargadi shugaban kasa akan wannan batu na haka yanzu za su duba su gani ko akwai wani ci gaba wanda aka samu ta wannan fuska tun kuma ba haka ba akwai sauran matsin lamba dangane da sauran batutuwa da 'yan majalisa za su karkata a gare su da majalisar dattawa da ta wakilai duka dai maganar ɗaya ce akwai batun gyaran zaɓe da shi ma za su mayar da hankali a kansa sannan kuma akwai matsaloli na damina da ambaliyar ruwa wanda duk suna daga cikin abubuwa da suke jiran 'yan majalisar akwai batun yajin aiki na malaman jami'un najeriya wanda ake ci gaba da cece kuce a kansa wanda 'yan najeriya suke ta allah dai da wannan batu 'yan majalisa sun gaici shugabannin asu da ministan ilimi da bangaren ɗalibai. domin zaman gaggawa akan batun 'yan majalisar dai za su yi zaman haƙuri ko maleji a wasu zauruka na wucin gadi waɗanda aka tanada musu saboda kuskudumar da ake yi wa zaurukan nasu kuma watakila wasu daga cikinsu da ba za su tsaya ko kuma samun takara a zaɓe mai zuwa ba za su juri ci gaba da zaman tunda hankalin masu takara zai karkata ne zuwa ga batun zaɓuka. to sai kuma wani batun wanda shi mana da dangantaka da majalisar dokokin najeriya shine yadda wasu daga cikin 'yan majalisar suka soki tawagar kusan mutum 100 da shugaban muhammadu buhari ya kwasa zuwa birnin new york domin halartar babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya 'yan majalisar da suke suka tawagar sun ce bai kamata a haɗa dandazon jama'a kusan mutum 100 ba a wannan lokaci da najeriya take fama da matsayin tattalin arziki taron da ya shi ne na ban kwana ga shugaba muhammadu buhari wanda kuma ya gabatar da jawabinsa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sai dai 'yan majalisa irin su sanata muhammad sani musa na majalisar dattawa ya ce wannan taro ne wanda ake yi a kowace shekara kuma kowa ya ga irin ayarin da shugaba buhari ke ɗauka wajen tafiya irin waɗannan tarika tun hawansa mulki a cewar sanatan da ake nuna tawagar a talabijin har kunya na ji saboda ana ta kukan cewa ƙasa babu kuɗi har ana tunanin co bashi domin ciki gibin kasafin kuɗi alhali duk waɗannan tawaga ƙarƙashin gwamnatin tarayya dole a biya musu kuɗin tikiti da ɗakin kwana da abinci da kuma kuɗaɗen alawus alawus in ji shi. To jama'a masu saurare da wani kawo ƙarshen shirin namu sai idan Allah kai mako na gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta irin suna na gwani lawan hali game da za ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa yan uwa ga abokan arziki kamar irin suwar malam bare bare zuwa Nijar Musa Hadirin Asuba da Magaram da Idris Abdi Tamsuwa ina da kwamarin Muhammad Dini Tamsuwa ina da Abdullahi wato Tamsuwa a ina da yawar Sani ta kai ina da abokina wato malam Usman Sani Kashirmu ina da MTK Shehu ta kai a Awal jari ta kai Biliyamina a gwarmaji baban gida fajewa akwai wato suleiman dan filanin fita na gaida baban nan mai shago game da alhaji haske na womi na gaida shi zubairu dan makaranta na gaida ka na gaida wato abokina malam musa ta kai na gaida abokina amir mai gidan gwalo kai na gaida kwamaras nura siniya katsina da bishir dauda sabuwar unguwa katsina na gaida tala sd maria na gaida lawal Ismail Zazzau na gaida Lawan Sade Daura na gaida Ibrahim SD Kuspa gariya da sauran masu sauraron gidan wannan rediyo fatan za ku tashi lafiya na ku gani Lawan Ali game da. Assalamu alaikum muryoyin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku daga na kusa mai magani daga lambar ma agadis sani tisa ce na sauko tisa. To ina ma kowa fatan alheri na fata kowa na lafiya cikin iyalin shi. Sakon gaisuwa ne kawai zan tura muku. Tambarka ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka lawan alhaji abale ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri hassan bagobri mai aski ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri yan wanga gida mai tarin albarka kuma ina tura muku dubin gaisuwa da fatan alheri ina aliya garkin daura mai shayi ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri gare ka sarkin aiki na kasa kai ma ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri gare ka assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa pingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar kamar da kuka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci da farko yana gaida kumar Ilyasu Yakubu Digawa Nazifi Ibrahim Muhammadu Zakin Soyayya Sulan Siddi jihar Gombe Abdul Mumuni Muhammad Zamfara Usman Hassan Sani Kano, Kabiru Sule Usman Bakin Kason Taransa da Magaran, Isa Bukar Tsoho mai albarka Niyame, Husaini Haruna Zander, Yakuba mai aski ba da raka, Sanisi Madatsai da Magaran da Isuhu Madatsai da Magaran, Samariya Haruna Idris mazauni kasar Libya. Daga ƙarshe ina fatan dukkan su sun ji kuma kowanne yana cikin ƙoshin lafiya. Na gode sashen Hausa na BOH. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkari da fatan an waye gari cikin koshin lafiya kamar yadda kuke ba mu dama muna miƙa sakonnin gaishe mu na ƙarshen mako da farko dai suna na tulen sidi daga jihar gombe a tarayyar najeriya na gaida ibrahim haruna mazauni a ƙasar kamaru daga nan ina gaida tsoho mai albarka niyame ina gaida aboki aboki na abun janyo fari da ke jihar gombe da na siddi shi ma da yake zaune a jihar gombe da umar shi ma da yake zaune a jihar gombe da karshe ina gaida kowa da kowa da yake cikin wannan gidan da fatan kuna nan cikin koshin lafiya a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamarat Liyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Memba kungiyar Murya Mataran Afkato kamar da kuke ba muke isar da sakon gaishe gaishen mu a dukkanin karshen mako zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida akwai Ibrahim Iromo Daki akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai Isufu Madatai da Magaram akwai Yakubu mai aski Badaraka akwai Mamman Sani Dauda waza. akwai Tasi unguwar Tudu da Magaram akwai Kabiru Sule da ke da Magaram akwai Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Yawa Boza mazaunin ƙasar Kamaru akwai Samariya Haruna Idris mazaunin ƙasar Libya akwai Kongo Mamela mazaunin ƙasar Libya akwai Idris Abdu Tamsuwa akwai Yusuf Suleiman Tamsuwa Mamman Kai Gama Tamsuwa akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura akwai Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama akwai Adamu E Hanza Daura akwai Faruku Mahe Karoga akwai Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari akwai Babangida Buba Fajewa ta kai Yawa Lisani ta kai Murtala MTK Shawun ta kai Ibrahim ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ku tashi lafiya boh na gode assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran na muku barka da warhaka muna godiya da ake ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a wani lokacin karshen sati farko ina wa shugaban shiri barka da warhaka mala hassan barka ina gaida shugaban mu rawa mai aski akwai dozuman taksi moto akwai yako mai aski ba da raka da tasiu tudu akwai mutare mai shashaba a angwal buzu ina gaida sanusi na maɗattayi ina gaida Abdullahi. aziz prezi akwai na agwa mai faci da letoro mai essence bakin opital ina gaida sit tayar agades akwai na zifi ibrahim ina gaishe shi na nawa muhammad dan bare bari barka da warhaka ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi daga inusa mai kiyayi daga jeza jihar damgaram assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace ranar sati yau mun shigo dauke da sakon gaishe gaishen mu zuwa ga abokanmu na gida da na waje na gaida hada mai kwamfuta mai yama sanusi madatai da magaran isu madatai da magaran yaku mai aski badaraka ahmad ladan girkau ibrahim haruna mai anguwa ilyas prezi doziman taxi moto yaku ilyas yakubu da gawa shi tahir agaras kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bari bari na agwa mai haci tasi unguwa tudu da magaram alkasin baban liman ahar leto robe sains hassan alhaji umara tsoho mai albarka nijar hussaini star kasuwar kwalliya ibrahim haruna mai anguwa gazali abdi tasawa baban girbu fajiya ta kai mamman shafi'u tupac mai wata isa jikan mai saje gwani laura ali game da kura baban girbu fajiya ta kai benzema a garas jirgi mai adaidaita yawali sani ta kai da kari roga roga da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima to tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina ma dukkan al'umma cikin wannan gida mai ɗimbin albarka barka da warhaka da farko zan mika sakon sada zumunci na zuwa ga mahaifina alhaji sani muhammad da kuma mahaifiyata hajiya hawa'u muhammad da kuma kishiyan ta hajiya mairi muhammad da kuma yayana kenan alhaji kabiru muhammad da ke jihar kaduna da kuma yayan ɗaya kuma alhaji alhaji lawal kafin alhaji lawali muhammad da kuma alhaji abdulhadi muhammad da ke jihar kogi da mustapha muhammad sani da dahir muhammad sani da taso muhammad sani da bilyamin muhammad sani da buhari muhammad sani da nura muhammad sani da kuma hajiya zainab muhammad sani da hajiya ladidi muhammad sani da hajiya ladidi muhammad sani da ni kuma kaina abdulmumin muhammad sani da kuma mai daki na aisha abdulmumin muhammad da yata rablat abdulmumin muhammad da ɗana bilal abdulmumin muhammad ina fatan duk wannan gaisuwa ta kai ga kunnuwa waɗanda suka ji wanda aka yi kuma domin su mai magana abdulmumin muhammad daga zamfara kusa lokal gamirin salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai tarin albarka tarayyar najeriya abubakar ne ke muku fatan alkhairi ina so miƙa gaisuwa ta kamar hakan ina gaida jawa dan fari da gombe ina gaida yaya ta ige a kaduna ina gaida yaya na alin jawa dan fari jima kaduna ina gaida kanwata a kano ina gaida yana Umar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo BOH ta Iran barkan ku da wannan lokaci farko Hassan barka na gashe ka da fatan kayan sallar juma'a lafiya to ina gashe da babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gashe da Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan ina gashe da jabon Kure. ina gaida Suleiman Musa Gamadan sannan ina gashe da Mamuriya ta Zulaihat Maman Amina sannan ina gashe da Na'ima Musa da ke jihar Kebbi kabin Najeriya ina gaishe da abokina hamsu mai caji shirmo bakin titi sannan ina gaishe da sunusi black direban tanki da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da gaura sarkin dawa da ke dawakin tufa da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin musulmai da kuwa ina kuwa fatan alkhairi da fatan ya sallar juma'a lafiya mai magana usman sani shirmo daga nan kano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq yau karshen bakwai kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida hassan barka ina gaida iliya hamidu duk inda shike ina gaida sanisi madattai ina gaida nazifi ibrahim duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ba da bayan haka ne ina gaida tanko kane na da na haife yi ba ina gaida maliki kane na da na haife yi ba ina gaida alhaji hamza da na abiya so ina gaida sala majdar da na abiya so ina gaida maliki kane na da na haife yi ba ba da bayan haka dan duk wanda bari na amince suna ne ba ina gaida kowa da ko Allah ba da Allah taimaka Allah ba da kasuwa mai albarka amin dan su annabi assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na BOH Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amna arziki da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikatan nasu ina gaida a yan garin ba da raka gabaki daya da yan jihar da magaram ina gaida Sanusi Madatai Isuhu Madatai da Tasirin Gwatudu baba lete raba mai aski da zuman takasimoto lete ruwa mai san abdulaziz prezi da duka da yan jihar da magarami na gaida suka baki da ina gaida umar tako ina gaida shiri tahir da alkasim da tumbak mai wace a gaida suka baki da ina gaida su ina gaida mamman buni yakuba washe ina gaida kadawar daga gadan fulanin warge adda mai kwamfuta ilyas yakubu gawa na zefi ibrahim galmalan shagari da duka da yan bagwarmaya gabaki daya a duk inda suke ina gaida su da masu saurara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio Iran radio musulunci ina fatan kuna lafiya lau Mala Hassan Barka ina fatan kana lafiya lau ina gida lawali abbali gada eh, lawa andu ina fatan kuna lafiya lau ina gada eh, Alhaji Ila Hakimi na babban katami ina gada Alhaji Muhammadu ina gada Alhaji Muhammadu Hakimi na kwarar karama ina gada dukkan jama'a na birnin Yamai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan Yamai ina gaida kowa da kowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashi na sanar tairan mili jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magana na son ku an dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko akwai sanushi madatai akwai kabiru sula usman mai sayar da kayan gini ne bakin faransa da magaram yana gaida na uwa mai faci baki wa fital ilyas yakuba diga itas gadau akwai saji mai saji kadawar diga ga fulani wurin da mai kwamfuta mai yama kebi ba zan manta da nazifi ibrahim rigar mana shagari akwai tsoho eh, mai albarka birnin yamma ina gaida alkasun agaris alkasin baba lima aharam agaris ina gaida tasirin gwatar ya mai aski ba da raka dawon gaida baba ya lefe baba ya gamba turmi akwai baban dimaman bande yana gaida ɗahir zakin soyayya bulbaram akwai abdulaziz prezi goshaye gama akwai tasirin gwatar akwai abdulaziz prezi ba zan manta da abdurrahman abdul kibiya ba na gode sashen hausa na tehran mai magana isu ne maɗafe da magana jamhuriyar nijar jana kira ku ganin mai maɗafe ku tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau kuma da yake muna karshen mako ne za mu yi unwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka ina gaida Sanusi Madattai Isu Madattai da Baba Iliya mai shaye garkin daura da shi Tayar Agades Alkasum Agades Alkasum Baba Lima Agades Lawan Alhaji Abbale Agades Dozman Taxi Moto da Magaram Letoro da Magaram Yawala Sani ta kai akwai Rabiulu sarkin aiki na kasa Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari Haruna Ibrahim mai anguwa akwai Ladan Ahmad Girkau akwai usainu Star kasuwar kwalliya akwai Hassan Alhaji Omar akwai tambaya dawo mai kwamfuta a ƙarshe ina gaida yakub mai aski ba da raka da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkamu ta sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa dake karkashin tashar Television ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. sa aka yi masa addu'a da kyar aka kamo dadi suka baro wajen haka suka koma aka ci gaba da amsar gaisuwa rumfar matasa daban sosai hankalin 'yan makarantarsu ya tashi musamman waɗanda suka gagawar salman akan kujera kafin a ɗauke sa dadi yana zaune yana amsar gaisuwa idanuwansa sosai suka yi ja haka aka yi ta amsar gaisuwa duk maganganun da mutane suke yi akan yanayin mutuwar salman dadi da umma ba su ji ba sadiqa kuwa tana ɗaki hankalinta ya fi na kowa tashi duk lokacin da ta bude facebook ɗinta sai ta ga an yi postin mutuwar salman tare da yanayin da ya mutu wasu ma hada ƙari akan abin da ya yi da ta goge sai a yi postin wasu idan ta duba comment maganganu marasa daɗi take gani mutane kalilan ne ne suke faɗar alkhairi wasu kuma ba sa tofa komai sai dai su ce allah ya shirya dilitin facebook ɗin ta yi gaba ɗaya tana kuka saboda yadda take samun saƙon gaisuwa ga abokananta da ƙawayenta gaba ɗaya ma kashe wayar ta yi don ba ta bukatar magana da kowa haka ta kwanta tana kuka tana tausayin salman saboda yanayin mutuwar da ya yi a firgice salma ta farka tana kiran sunan salman da sauri momi ta rike ta tana ta kuka ta saka tana fudin dan allah momi ki ce ba gaskiya bane kada ki ce mana salman dina ya mutu abinda na gani ba gaskiya bane dan allah momi rungume ta momi ta yi tana bata hakuri girgiza kai dadi yayi yana fudin salma ki hakuri na san akwai ciwo amma allah ya fi ki san shi kuma wannan mutuwar da yayi fi alkhairi a wajensa domin duk wanda kika ga yana aikata sabo a rayuwarsa sai Allah ya ɗauke sa tabbas mutuwarsa ta fi masa alkhairi domin Allah ya gajarta masa yawan zunuban da zai ɗauka da a ce ya ci gaba da rayuwa ta tabbas hakan ba zai yi kyau ba tabbas salman bai kyauta ma kansa ba yayin mutuwar da zai dade yana samun masu yi masa mugun baki ki haƙuri addu'a ya kamata ki rinka yi masa ita kaɗai ce za ta nuna irin soyayyar da kike masa girgiza kai salma ta yi tana kuka momi ta ce ki haƙuri mu je gida bana son wani abu ya same ki lokacin da zara ta faɗa mana kina nan clinic na makaranta kin su ma ba karamin tashin hankali muka shiga ba kin ga ke kadai muke da ita iyayen salman kuwa suna da wata don Allah kada ki bari wani abu ya same ki mu rasa ki Salma ta ce fusa ku rasa ni ba momi amma ina jin mutuwar Salman sai da muka shirya sannan ya tafi ya bar ni wallahi na so a ce mun rayu da Salman hannu momi ta sa ta rufe mata baki tana faɗin ya isa tashi mu je gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu shi shikenan da gaske Salman ya tafi ba za mu ƙara ganinsa ba ba za mu ƙara zama tare da shi ba ya mutu ya huta ya bar mu cikin tashin hankali tabbas salman ya yi mutuwar da ta girgiza ni ina ma a ce ya tashi mun tafi class na sanda a can zai mutu cikin mutane yana sauraron darasi sai gashi ya mutu yana kallon abin da Allah ya hana gaba ɗaya duniya ta san irin mutuwar da ya yi wannan wace irin jarabta ce haka kuka kamal ya sa jabir ya ce ka daina kuka kamal a matsayin mu na abokan salman babu abin da yake bukata daga gare mu sai addu'a da sadaka su ne kaɗai za mu yi masa su je har kabarinsa mutuwar salman ta ba mu haske a rayuwar mu duk wanda bai yi hankali ya bar abin da yake yanzu ba tabbas shi da yin hankali har abada maganar malam bello gaskiya ce lokacin da yake faɗa mana sai muka ga kamar yana takura mana tabbas mutuwa gaskiya ce za ta ɗauki mutum ko ya shirya ko bai shirya ba muna ganin kamar wasa ne sai gashi ta fara nunawa akan abokinmu mafi kusanci da mu Allah ka ji kan Salman Allah ka yafe masa Allah ka karbi tubar mu ya Allah Nura ya ce amin ya Allah insha Allahu daga yanzu babu ni babu ƙara kallon ko da American film ne kai duk wani film na farar fata ko na baƙaƙe ko blue film matukar ya kunshi batsa a ciki wallahi na yi hannun riga da shi ai kallon ma ba dole ba bane tunda har Allah ya ƙara ara mani rana tabbas yanzu lokacin komawa gare sa ne zan yi amfani da sauran lokaci na da nake da shi wanda ban san yaushe ne zai ƙare ba zan yi kokari na tuba zuwa ga Allah tare da neman mu abokin mu yafiyar Allah Jabir ya ce wannan haka yake ni kaina na tuba ba zan ƙara aikata wani abu mara kyau ba na gode Allah da ya sa mun kusa gama makaranta nan na san da bakin ciki shine zai kore ni daga makarantar nan babban abin da ya kamata mu yi junan mu alkawari shine mu tsara yadda za mu haɗa kuɗi ko da rijiya ce ko wani abu wanda mutane za su amfana da shi mu gina musulman a matsayin sadaka ko da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 na nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirmu na ansoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوه a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne a cikin wannan shiri muna amsa tambayoyin da kuka turo dangane da al'amura na aƙida ta musulunci mu kuma insha Allah mu amsa muku irin waɗannan tambayoyi to har yau wata tambaya da wani bawan Allah daga cikin ku kuma sauraro yayi dangane da alkur'ani da matsayin shi'a akan al'amura na alkur'ani da wai magana cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban sabanin alkur'ani da ke hannun al'umma to yau shirinmu na wajen uku kenan ko hudu muna amsa wannan tambaya wanda masu bibiyan wannan shiri za su wa da kansu cewa mun kawo dalilai daban-daban waɗanda suke nuna cewa wannan magana na farko dai ba haka take ba alkur'ani ƙwaya ɗaya ne bisa dalilai daban-daban alkur'ani babu wanda ya sai ya jinkirta shi ko kuma ya masa ƙari ko kuma ya zo da wani daban alkur'ani idan kun ji maganganu ana cewa 'yan shi'a akwai musahafu ali musahafu fatima hatta shi kansa musahaf da ma'anarsa duk mun kawo a da ya gabata da kuma an ce musahafu ali mai ake nufi ko kuma musahafu fatima mai ake nufi duk waɗannan abubuwa ɗin mun bijiro da su a shirye-shiryenmu da ya gabata wani abu wanda a shirinmu na baya da muka gabatar na karshen can shine cewa shin abun da usman bin affan ya yi halifa na uku na wahadatul kira'a ya mai da karanta alkur'ani ya zama kwaya ɗaya shin irin waɗannan abubuwa ko kuma wannan lokaci menene matsayin aliyu bin abi talibin dangane da wannan tauhidul kira'a da ainihin Uh, usman ya yi wasu suna kiran abin da tauhidul masahif to shi ma mun bujo da bayani a shirinmu na baya da ya gabata da nuna yadda ali bin abi talibin ya nuna cewa a tafi akan wannan tauhidin kira'a da Usman ya yi hatta bayan Aliyu bin Abi Talib alaihi salam ya kasance shi kansa ya zo ya dauki khalifanci a matsayinsa na halifa na hudu to ba wai da ya zo wannan lokacin sai ya ce a'a abin da Usman yi ban yarda da shi ba ku cire shi ni barin dauko wani abu na wan dora Imam Ali alaihi salam bai yi haka ba ya tafi ne akan wannan Qur'anin dai wanda ya kasance a wancan lokaci wanda shi kansa usman din ya yi kokari aka yi wannan tauhidul kira'a ko tauhidul masahib din aliyu na bi talibin alayhi salam ya ce to kowa duk musulmai su tafi akan wannan har wannan lokacin da muke yau din nan tare da kowa a cikin wannan karni na 21 miladi har wannan zuwa wannan lokaci din shekara ta 1444 hijiriya har zuwa wannan rana har zuwa wannan lokaci har zuwa wannan lokaci da muke nan babu wani guri ko wata ƙasa ko wani nahiya da ta taba fito da alkur'ani ta ce wannan alkur'anin wani alkur'ani ne daban saba'nin alkur'ani wanda sauran musulmai suke karanta shi a ƙasashen duniya ba a taɓa samu ba ba kuma mu taba ji ba kuma na riga na yi mana wani ishara akan cewa idan wani ya zo ya ce da kai domin wani abu ne wanda ake yawo da shi ake wato neman a kawo wasu abubuwa na rashin jituwa tsakanin musulmai idan wani ya zo ya ce da kai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban to ka ce da shi ya kawo ƙur'anin ka gani kana cewa to a ah, gaskiya ne suna da shi eh to to kawo mu gani ko kuma gaya mana da za mu je mu same shi mu karanta sai kaga ya yi turus to a nan za ka san cewa ba wanda yake wa aiki illa yahudawa da makiya addinin musulunci waɗanda a kowane lokaci suke son musulmi su samu rigingimu tsakaninsu in kuka ce da ni wani yana da wani abu na ce to ina yake kawo mun gani to in dai da gaske ne to ba sai ka kawo ba amma in kurin magana ce kake son ka yada domin kurin a yi tashin tashi na tsakanin musulmai to kaga wannan babu dalili babu makama daga nan za ka fahimci cewa ba kowa yake yada irin wannan magana ba sai dan fitina to wani abu da nake son na mana ishara zuwa gare shi wanda la'alla daga cikin masu yada wannan maganganu din waɗansu su malamai ne sun yi karatu a cikin karance-karancensu sun karanta wasu littattafai na shi'a ko kuma sun karanta wasu hadisai daga ɓangaren shi'a waɗanda waɗannan hadisai ɗin suke nuna cewa a cikin alkur'ani an samu tahrif to wannan bahasin akwai bambanci tsakanin waccan magana da ake yi na cewa 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban shi wannan magana magana ce ta taharif me taharif na yi ishara a cikin bayanai na na wancan lokaci shine ka ce an yi ƙari ko kuma an yi ragi a cikin alkur'ani to kaga wannan maganar ita kuma daban take da wancan cewa a'a 'yan shi'a suna ma da wani ƙur'ani daban to idan wannan maganar waɗansu suke amfani da ita musamman waɗanda suke sun yi karatu sun karanto wasu hadisai waɗanda za su iya cewa a'a a littafi kaza na 'yan shi'a ko kuma malami kaza na 'yan shi'a ya ce kaza an kafa hujja da hadisi kaza daga imami kaza na 'yan shi'a cewa ƙur'ani ba cikakke ba ne an samu taharifi a cikinsa akwai wani hadisin da za ka ji ana cewa ai a cikin ƙur'anin na hakika wanda ya sauko daga Allah ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sunaye na waɗansu mutane wanda daga baya sahabban annabi suka cire waɗannan sunayen da ba sa so hasali ma waɗansu suka yi akwai sunan ali bin abi talibin a cikin ainihin alkur'ani wai daga baya aka samu wasu daga cikin sahaban annabi suka cire wannan sunan aliyu ɗin da ke cikin alkur'ani suka kasance kenan sun rage wani abu daga cikin ayoyin alkur'ani akwai waɗansu kuma da suke cewa ma a'a akwai hadisi da ya nuna malaman shi'a sun tabbatar cewa hadisin ya zo daga cikin ɗaya daga cikin imamai na shi'a cewa alkur'ani kamar suratul bakara wannan suratul bakara da muke karanta ta yanzu ayoyi wajen 200 da wajen 80 abu suke cewa wannan ba ainihin ita ce suratul bakara ta asali ba me yasa sai suka ce suratul bakara ta asali ta ninka wannan sura din ayoyin da ke cikin suratul bakara sun ninka wannan ainihin ayoyin sau biyu saboda haka sauran an cire su ne aka sa su a wani guri to sai suka ce wai malaman shi'a ko kuma 'yan shi'a sun ce wani ƙur'ani cikakken ƙur'anin da yake na asali wanda aka saukar wa da rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a wajen imaman shi'a wannan imami ya ba wancan wannan in zai koma zuwa ga allah ya ba wancan saboda haka akwai lokacin da imam mahdi zai bayyana a wannan lokacin ne zai fito da wannan cikakken alkur'ani din wanda ba shi ne wannan da yake hannayen musulmi na yanzu ba waɗannan bayanan waɗansu sun karanta irin waɗannan bayanan waɗannan tatsuniyoyin da dama waɗansu sun karanta su a littattafai waɗansu suna kafa hujja da su akan cewa waɗannan suna daga cikin dalilan da suke yaɗa cewa wai akwai wani alkur'ani daban saɓanin wannan alkur'anin da al'umma suke ainihin karanta shi to a bisa wannan zatumin suke nan wannan ya nuna akwai wani ƙur'anin daban wanda ba na ainihin sauran musulmi ba wani ƙur'ani daban yana hannun 'yan shi'a to waɗannan suna nan duk da cewa waɗansu kamar yadda muka yi ishara a wancan a mu na baya su kuma suna nuna cewa a'a akwai hafi fatima shine sabon qur'ani da ake cewa wani sabon qur'ani daban ba wannan ba ko kuma hafi ali shi ma wani qur'ani ne daban waɗansu kowa da abin da yake riko da shi ya kuma kafa hujja da shi ya kuma kawo akan cewa shine dalilinsa na cewa yan shi'a suna da waɗansu abubuwa a hannunsu a matsayin qur'ani to waɗannan bayanan na bujiro da su ne domin bayan na kore cewa 'yan shi'a dai ba su da wani alkur'ani daban wannan ƙur'anin da ke hannun duk wani musulmi shine 'yan shi'a suke karanta shi a ko'ina a duniyar nan to shi yasa daga yanzu kuma sai na bujiro da wannan shibihohin da ake ta riko da su ana yadawa kuma hadisai ko kuma ruwayoyi ko maganganu na malaman shi ko wasu daga ciki duk aka bujiro da su to na bujiro da wannan ne domin ne mana matashiya cewa akwai bambanci tsakanin wannan suna da ƙur'ani daban sabo ba wannan ba da kuma cewa a cikin alƙur'anin an samu wani abu da ake ci masa taharifi taharifin nan ko dai ƙari ne ko kuma rage ne duk ya shafi taharifi to insha Allahu akan wannan al'amari na zancen taharifin nan da wannan hadisan da waɗansu suke ga eh, magana a kansu da kuma duk wani maganganu da suka shafi tarifin alkur'ani cewa 'yan shi'a sun yi magana akan kur'ani an yi tahrifinsa an cire sunaye an yi waye to in allah da ashirinmu na gaba akan wannan za mu magana za mu yi magana akan wannan da duk maganganun da suke alaka da wannan za mu bujiro da su amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin محمد an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe da Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da haɗu dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tare amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.